‘yan ƙasa da hukuma. Dukkan fitina daga jahilci take tushe na ta lalace shi ke jawo a yi zalunci da matsawa gun karban hanci. Duka ba wannan a cikin yanci. Masu Assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar. da aka turo mana daga fada na cewa mu tashi daga inda muke garin da aka aiki kakannin kakarin mu ka aka aike su wanda suka aike mu mu aka zo aka aike mu an tsare al'ummar ƙauyen kake kenan da ke gefen birnin bauchi na yankin arewa maso gabashin najeriya suke zanga-zangar neman 'yancin gonaki da gidajensu daga hannun hukumomin sojin ƙasar da ma majalisar masarautar bauchi a dakace mu sai an manta da su zalunci an zauna an kashe jahilci an tumbuke tushen lalaci roƙo da bara da tumasanci na rashin aiki da yawan barci to sai ga an more yanci Masare gari ko ƙauyen Shadawanka wani matsuguni ne na al'umma da ke kusa da birnin Bauchi, shalkwatar jihar Bauchi ta arewa maso gabashin Najeriya. Bincike ya nuna a shekarun 1970 ne gwamnatin Najeriya ta wancan lokaci zamanin shugaba janar Yakubu Gawan bisa sahalewar mai martaba sarkin Bauchi marigayi Malam Adamu Jumba. ta shaci filaye da dajin gonakai mallakar al'ummomi mazauna wannan ƙauye na Shadawanka da garuruwa makwabta domin gina barikin sojoji da kuma kwalejinsu. Sai dai bayanai sun nuna cewa gabanin mallakawa sojoji gonakai waɗannan bayan Allah sai da gwamnati ta biya biya ga wasu daga cikin al'ummomin da lamarin ya shafa. Amma dai daga bisani sun ci gaba da zama a gidajen nasu tare da gonakin nasu. Bayan fiye da shekaru hamsin da wannan al'amari, kwatsam sai aka waye gari hukumomin soji na Najeriya sun ba da umarnin tashi ga waɗannan al'ummomi bisa dalilin cewa suna muradin killace wannan wuri nasu. sai dai a nasu bangaren talakawan ƙauyen shadawanka da kewaye sun ce ba haka al'amarin yake ba a da haka zancen su tashi su bar wuraren da suka gada iyaye da kakanni bai mata so ba wannan lamari dai ya sanya har ta kai su ga gudanar da zanga-zangar lumana domin nuna in amincewa sunana habibu abubakar ni daga rafin sanyi abin da ya sa muka zo muka datsa hanya shine eh, saboda muna son muna fatan a yi mana adalci ana kokari a kwace mana garuruwanmu da filayenmu a damƙa ma Nigerian Army sojoji su suka ce za su kwace filaye eh, da da Emirate Council su ne suka haɗa kai suna son su kwace mana garuruwanmu da filayenmu Kana ba takarda aka turo mana daga fada daga Emirate Council na cewa mu tashi daga inda muke garin da aka haifi kakannin kakanin mu cewa mu tashi daga wurin an sayi wurin an biya ko kuma muka yi magana cewa idan an saya suwa aka biya mun je mun kai magana ma gwamnati an yi bincike an gane cewa wurin mu ba a saya ba duk da haka soja sun zo suna ci gaba da yin mana katanga wadda su fence in musu samu a cikin bara to da iyaka akwai wasu wuraren da yake an biya ma wannan wurin baya cikin naku wanda aka biya ku ne baya ciki mu namu ba a biya ba gwamnati ta saurare mu ta ji koken mu ta bi mana kadi an aife mu anan an aife mu an aiki iyaye mu kafin mu tasi anan ma anan muke to tun da a wajen aka aife mu iyaye mu mun same su a wajen mu ma anan mun aiku da yawa muna roƙo. don Allah a mana adalci hawa amal nan ya garin mu ai nan aka haifi uba na ma yanzu me aka ce muku ne ne ne abin da aka ce mana an ce mu bar gari ya za mu yi mu bar gari ma'aifan mu iyayen mu iyayen mu da aka haifa ma muna nan a nan aka haife su wanda suka haife mu ma a nan aka haife su mu ma aka zo aka haife mu To nan gaba kaɗan a cikin shirin za mu ji abin da Majalisar Masarautar Bauchi ke faɗi da ma ra'ayin masana dokoki da shari'a a kan wannan batu. Fitina barci ta gaba ta fita, Allah da mai ta ta da waɗanda suke da da jawo ta, hakanan da waɗanda ka kawo ta, Allah ka gare mu da tashinta, yau ga wasu nan su ke nukura. Masu rare bayanai sun nuna tun gabanin wannan zanga-zanga ta mutanen Shadawanka, hukumomin rundunar sojin Najeriya a Bauchi sun kafa wani kwamiti akan wannan lamari. Wada ya kunshi wakilai daga Majalisar Masarautar Bauchi, wacce ita ma talakawan na Shadawanka ke cewa tana da hannu dumu-dumu a cikin wannan yunkuri na karfe karfe a kansu. Sunana Abubakar ɗan jikan Bauchi. yawanka ni memba ne a cikin kwamitin da soja suka kafa mun je mun zauna an soja sun ce a rekod su ya nuna duk waɗannan mutane da suke cikin barikin sha da wanka an biya su compensation tun ali 70 aka biya su compensation na wannan saboda haka masu hankali daga cikin suka tashi suka canza wuri to lokacin da soji suka zo suka kafa kwamiti akan cewa ba sake yarda su zauna a cikin bariki tare da farar hula ba domin ga matsaloli na tsaro yana karuwa a Najeriya. Shi na aka kira mutanen nan aka zo aka zauna da su da sarakunansu. Mai martaba sarkin Bauchi Dr. Ruwan Suleiman Adamu ya tashi da kansa ya tafi wajen buratai ya roƙe shi lokacin buratai na kiba ba Mista ya roƙe shi akan cewa lokacin da ya saka farar hula su tashi ya dan kara musu. Ya yadda ya kara shekara guda a ma'aikatan filaye na jihar Bauchi suka kawo shawara tana nan cikin kwamiti akan cewa a auna filin da za su tashi su bari domin a musanya musu wato tattare da gwamnatin jihar bauchi mata da wani haƙƙi nasu a kanta amma gwamnati ta ba su hekta ɗari a wajen bariki ana wannan aikin suka yi tutsu suka ce su san ba su bana auna. yalla bai wannan al'amari ya fara tun zamanin shi shugaban kasa janar yakubu gawanne ne kana cin duk abin yake za ku ba su za su samu masu iya wasu abubuwan da yake zai taimaka musu don za su bar bishiyoyinsu wanda suke samun kuɗi ga kuma gidaje abin gini don ya harhawa. wannan ba compensation ba taimako ne ba assistance ne gwamnatin jihar Bauchi za ta yi musu ko da wanda mai martaba sarkin Bauchi Dr. Rilwani Suleiman Adam Ni dai lauyoyi da masana a fagen shari'a da dokoki a Najeriya suka fara sharhi akan wannan batu. Za a iya karɓar fili da kowaye ne ɗan Najeriya domin ai bukata na soja ko za a gini ko kuma wani gurin aiki da wanda ya shafi soja. To amma dole ne sai gwamnan Bauchi ya karɓi wannan ah, guri sannan a mika a bayan an biya su mutanen sha da wanka diyan kuɗi. da biyu ko da ce an haka sannan bayan gwamnatin arewa ta gabas na wancan lokaci a ce ta karba ta bawa soja soja da ba su yi amfani da shi ba mutanen shadawan suka sake zuwa su karba da ko suka sake zuwa suka shiga ciki akwai limitation law law of Bauchi state wanda ya ce duk wani fili na wani wanda da ya bari yana ganin wani yana amfani a kai ya zauna a kai kun masa magana bayan shekara goma ko ya je kotu kotu ba ta da yanci za ta bashi ko tabbatar masa da wannan fili akwai abin da muke kira standing by standing by kuma shine in ka ga wani ya je ma filin ka illa baka dau wani mataki ko dan karba ba bayan wani lokaci ne zo ko da ka zo za a ce ka yi bacci akan yancin ka da haka ni a nawa fahimta sojoji sun yi bacci akan yancin su har da mai shari ba na ji akwai kotu mai adalci da za ta iya tasa mutanen sha da wanka daga wannan guri bayan shekara wajen kusan hamsin da yin wannan abin sannan a ce wai yau za a ce za a tashi mutane. Barista Abdullahi Muhammad Inuwa kenan lauya a Najeriya kuma shine cikamakin shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau sai makon gobe idan Allah ya kai mu. yanzu a madadin daukacin abokan aiki musamman abdulwahab muhammad mahmud ibrahim kwari daga sashen hausa na muryar amurka ke cewa huta lafiya wassalamu alaikum harkan ba ya zan kurra daga lotan nan ne zai fara amfanin kansa yana cikura ya bido haƙƙinsa ya tattara ko ke nasa samura